Talata sha uku ga watan Ogis shekara ta dubu biyu da sha tara kuna tare da sashen Hausa na studio Kalangu ga labarin tarar Hawa Usman ga muhimman kanunsu. ruwan sama kamar daga bakin ƙwarya sun yi gyara sosai a garin gure inda suka zubda gidaje 382 ƙarin bayani a cikin labarun. aski ya zo gaban goshi a game da ayyukan hajji na bana ben sala zai kawo mana mahimmancin jihon shaidan tun daga makka mata sun dukufa kan noman kabewa a garin karma sai dai doruna tana kawo musu cikas inda take farma gonakan cikakkun bayanai a cikin labarun namu na musamman masarun barkan mu da sake saduwa. Mutum ɗaya ya ji ciwo gidaje 382 suka zube, yallai 237 eh, ne al'amarin ya shafa. wannan shine sakamakon farko na gyaran da ruwan ya yi a lokacin da ya ta zuba kamar daga bakin kwarya daga takwas zuwa sha ɗaya ga wannan watan a gundumar gure a cikin jihar zandar ga dai karin bayani daga bakin shugaban da'irar ta gure mamadu mamadu mari da musa hassan ya tuntuɓa ta a waya Zubar ruwan hadari biyu ne aka yi ranar takwas da yamma da kuma ranar shaɗaya. hallo da yamma kuma a jimilce milimeta ɗari da talatin aka samu na farko milimeta sittin daga bisani kuma aka samu milimeta tamanin hadarin na biyu ya fi yawa da ya zo ya hadu da bugun iska mai karfi da ya yi awon gaba da tolulluka itace wannan shine ya haddasa ɓannar a zubar wannan ruwa na biyu an samu magidanta ma'aikata 237 da suka fuskanci asara, to wato kimanin gida nawa suka rumza. Ɗakuna 382 suka rumje ba a samu rasuwa ko ɗaya ba sai dai mutum guda da ya raunata ba a kuma samu ɓatar dabbobi ba. Idan ba manta ba a shekara ta 2017 ruwa ya ci ƙauyen Bango Takwai da ke a nisan kilomita 18 daga yamma daga gusumcin balle yara a jihar talabiri a wannan lokacin hukumomi sun gina wata gada tsakanin garin da tudunnin sai dai ruwan da aka yi shekaran jiya juma'a ya sa gadar taro gaje kuma ruwan na barazanar sake cinye garin tsaye bu nyali mai garin ƙauyen na bongo takwai ya masu yi abdu karin ƙarin haske lalle shekaran jiya ruwan nan da ya zuba ya roshe wurin da aka mashimge na gayyaci mutanen gari kwana biyu muna ta gyara sai kuma gaya ruwan ya zuba a yau ya sake rumzar da shi gaya yanzu dukkan titunan garin na tsumbul da ruwa a yanzu haka akwai ruwan tsumbul cikin gari tun jiya da ruwan ya malala muke tsekan kafafunmu daga gabas dukkan gulaben da ke ƙarƙashin duwatsun nan dukkan su ne ke tattaruwa ruwa su kullo ta gulbin barugoru sai su kewaya gulaben da ke wajen samari fandutara da suka gabce fafutukar tare su ne muke wancan gulbin kuma da zaran ya kawo to ya malalo kenan har cikin gari kiran da za mu yi shine a kama muna don mu ga yadda za mu ciwo kan wannan al'amari su taimaka muna don shi dan adam an bai da wurin kwanci aiko bai da wani muradi. ayyukan haji na shekara ta 2019 sun kammala yau ne alhazai za su yi jihon shaidan amina daga bisani kuma su koma makka ko ina mahimmancin jifan shaiɗan? masanin addinin islama ben sala ya mana karin bayani tun daga makka a cikin firarsu da alhaji musa Haruna. La lapidation de Satan commence le jour de la fête. Jifar Satan ana soma shi ne ranar sallah, ranar da aka yanka, rana ta goma ga Zulhijja da ke daidai ƙarshen haji. To a wannan ranar ne ake jifar shaiɗan amma kuma idan ana batun jifar shaiɗan hakikan ranakun sha daya sha biyu da kuma ranar sha uku da ke biyo bayan sallah, inda Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana cewar da duk wanda ya yi jifar shaitan ranar sha ɗaya da sha biyu ya ɗauki kayansa ya koma Makka cikin nutsuwa bisa suna tabbas ya cika hajinsa baya da wani zulumi da ingantar hajin nasa wannan bawan Allah da ya kiyasa cewa zai gudanar da hajinsa cikin nutsuwa umarni da karamawar da Allah ya buƙaci a yi da sa zuci ya yi hajinsa yadda Allah ya umurta zai iya tsayawa ya yi jifar shaidan haji na uku to amma zai kara dare guda yin haka na ganiyar da mutum ya sa a kansa don yin jifar ranar ta goma sha uku kanan ya koma makka. Le 13 jour Shanu ɗari da à Shanu 150 ne aka yanka kuma aka rarraba ma masu karamin hini na ƙauyukan kwamilkin tegazar da ke a cikin gundumar balle yara a jihar Talabiri a ranar Lahadin da ta gabata. Wannan taimakon ya ba jama'ar da ke fama da karancin abinci damar su yi sallah cikin walwala. kamar yadda alhassan abdu shugaban tawaga ta musamman ta gazar ya shaida ma hassan mummune ONG mai suna Turkiyya Diana ita ce ta saba kawo muna tallafi a cikin ƙasarmu. Kiyo da noma shine aikin da ƙasa ta gaza ta fi mai da hankali a kai. Bayan haka kuma shekarar bara kaka ba ta yi kyau ba. A ƙididdigar da aka yi garuruwa ɗari ne shekara ba ta yi kyau ba. Wanda idan aka ɗauka kashi tamanin zuwa tasa'in cikin ɗari shekara ba ta yi kyau ba. Don haka ne muka aikewa wannan kungiyar takarda na cewa dalilin haka mutane da yawa ba sa iya yin layya mun ƙara tambayar su su kawo muna taimako gidajen likita na balle yara sindire da tabala da kuma kungiyar nakasassu su amfana da wannan tallafi wannan ne ya sanya muka bi gida-gida unguwanni-unguwanni na balle yara inda te balle yara kwarar karciye me a Allahu Akbar sojoji hudu ne suka riga yamma gidan gaskiya a sudun da ta gabata a Boso a jihar Difa. Wannan labarin wata majiya kwakwara ce ta bayyana ma'aikaci doka langashi daga Difa. Motar ta farko ta tarwatse ne wajejen karhe shida na sahe bayan ta taka wata nakiya. Ta bin kuma a kimanin karhe shida na yamma a inda ta farkon ta watse kuma ta yi sanadiyar rasuwar mutum biyu biyar kuma suka samu rauni. kama daga waɗanda suka rasu da waɗanda suka jikkata dukkansu sojoji ne allah ya jikansu ya ba masu raunin lafiya komi na tafiya daidai a game da al'amarin zaman lafiya a cikin gundumar kance wannan kuma ta dalilin goyon bayan da al'umma ke kawo ma jami'an tsaro kamar yadda firefekin gundumar ta kance alhaji tsayebu musa ya shaida mana dangance ga waɗannan matakin ne da gwamnati ya ɗauka muna nan tsaye-tsayen daka bisa kawo namu kokari duka abin da muke iya yi don kawo kwanci hankali cikin tamu gunduma muna da tsari waɗanda ake yi kowace gunduma wanda ake ce ma patri wannan wasu na rangaji cikin duka da'irori waɗanda suke cikin namu wannan gunduma muna da patri mai kula da iyaka tsakaninmu da nigeria jami'an tsaro waɗanda ke gare mu na a cikin departama suna yawo dare da rana don kawo kwanci hankali don wani mugu da an ka gan shi duka a yi maganin shi muna da kuma wannan kwansai wanda ake ce ma kwansai departamental de security kuma banda shi akwai abin da ya shafi al'umma muna gani muna ba da gargaɗi kuma da reda allah dai har yanzu sai mu ce alhamdulillah dangance ga gudunmawar da suke kamuna a jamhuriyar nijera doka bata hana kawo ma wanda hatsari ya rutsa da shi agaji ba kuma kai shi gidan likita ta hanyar abun hawan da Allah ya hore maka ya zama wajibi haka zalika babu wani jami'in kiwon lafiya da ke da incin kin karbar wanda ya yi hatsari ta dalilin cewa ba ma'aikatar samu ko ta 'yan kwana-kwana ce ta kai shi asibitin ba ga dai karin haske da karragi suleiman shugaban ma'aikatar ta sami yamma mutari muhammadu Bana tsammani yana yiwa cewa wani jami'in likita ya ƙi karɓar mutumin da aka kawo likita ya yi hatsari da hujjar cewa ba jami'an sami ko kuma jami'an kwana-kwana ne suka kawo shi ba. Sai dai abin da nake gani yana yiwa ana iya tarayniya da mutum a yi ta masa tambayoyi daga jami'an shandarmomi kuma wannan daidai ne saboda hatsari wani lokaci ana iya mutuwa ko kuma mummunan jikkata wanda hakan yakan iya zurfafa binciken jami'an tsaro daidai ne jami'an tsaro su dora tambayoyi yadda abin ya faru jama'a suna tsoron jin kai da suka yi ya zama musu aiki amma idan ba haka ba ba dokar da ta ce kar a kula da mutum idan ya yi hatsari akwai buƙatar ma idan ba motar asibiti a ɗauki mutumin da ya jimu a cikin wata mota ba a hana haka ba ma'aikata ta gandun daji ma'aikatan nata wato na birnin kwanne sun yi wata ganawa da sarakunan gargajiya na ƙauyuka daban-daban na gundumar a satin da ya shige ma'anar yin wannan ganawar ita ce ɗaukan matakan da suka dace don kawo ƙarshen kashe itatuwa a yankin daraktan ma'aikatar ta gandun daji ta gundumar ta birnin kwanne musu ilyasu ya ma na musa ƙarin haske su waɗannan mata banna ce suke yi a asaran wannan itacen amma ana ganin su kowane gari hakimi ya san matan daga banna masu gari latizawan gari suna gani sun san matan daga banna. to su waɗannan mata a sha hankalin su ku bar ganin sun sa rike sun taho kuna ganin ka sun yi wani kokari ba kokari na suka barna ta sun kai karkara gaba ɗaya barna ta sun kai al'umma gaba ɗaya sai a sha hankalin su su daina wannan banna. su daina saran wannan itacen yanzu mu mun gewaya duka hakimai hakimai mun ji hankalin su mun ci musu to kun ga halin da ake ciki kan mu ta mu kama mata ku ce mun kama mata mun tahi da su a'a mun shaida muku ku tsawata su yanzu wadda duk an ka kama ta kuka da kenta daudawa na ɗaya daga cikin abincin da 'yan nijar ke unhwani da shi wajen girki da kwaɗo da sauransu sai dai ba kowace mace ce ta iya haɗa daudawar ba hawa jibbo tambo kaina gwana ce a wannan fannin ta zai nama magungun muhammad ɗanta ne yadda ake haɗa daudawar Dodo password in kana so ka yi shi, ɗauko shi za ka yi ka gyara shi, ka bar shi har gobe da asuba in ka ga musalla sai ka ƙaza saman wuta, ka ɗibo itacen ka manya ka sa gare shi, ka bar shi yayi ta koya sai da marake idan ka wanke shi ka tsiyaye sai ka ɗauko kawwaka ka haɗa su cikin juna. Bayan ka haɗa su ka murza su da kyau sai ka sa cikin sako ka ɗarme su har su yi kwana biyu. Ra kwana biyun da marake za ka ɗebo shi, ka daka shi, ka gyara shi da kyau sannan ka shanya shi har goban kuma ka ɗauko shi ka murza shi sai mai ya fita in mai ya fita in ya sha iska za ka kwashe kayanka kana ɗibawa kana buƙatar ka da shi in wani yana so ma za ka ɗiba kan sayar mishi a wani lokacin za ka yi ka da shi wallahi kaka ta dai na iske tana wannan aiki har dai mun ka gani yadda take yin shi mu ma mun ka koya. sauraron shirye-shirye istiro kalangu ko'ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar facebook safin facebook na istido kalangu ina so kuma ina yadawa a yanzu kuma sai rahoton namu na musamman Matan kuminikin karma da ke a nisan kilomita 30 daga yammacin birnin Yamai na aikin noman kabewa a bakin isa. Babbar matsalar da matan ke cin karo da ita ita ce doruna da ke farma gonakan tana bata shibkokin. Zalika Kalilu ɗaya daga cikin matan ta ma ta Tahiru ƙarin bayani. Mun fara wanga aiki na kubewa yau shekara goma. Wani irin amfani kuke samu a cikin wannan aiki? Wallahi muna samun karuwa cikin shi domin muna ma yara abinci da kuma kayan makaranta. Wanga hili da kuke aiki shin naku ne ko kuma aron shi ne kuke Wanga wurin da muke shifka ba namu ne ba arawa muke yi muna shifka idan kuma mun sayar sai mu kai ma mai wurin na shi rabu. Da farin aikin muna shayarwa ne da hannayenmu in ya fara hitowa hannayenmu sun huta muna sa mashin ne muna shayarwa kwana uku zuwa kwana uku. Wa'ansu suna shayar muna ne ɗari uku wa'ansu kuma ɗari biyu wallahi muna samun riba a ciki domin muna sai da sakon jikka goma wani bi kuma muna sai da shi jikka goma sha biyar. wani irin matsaloli kuke fuskanta a kawun ga aiki. dorina shine babban matsalar da muke gani domin daga shifka ta fara hitowa ta fara kin shi kenan ni dorina ba abun da ta rage mini ta mini banna sosai ta canye mini jeri uku a cikin shifka da na yi kuma rumfunar da ta kada mini suna da yawa wa'ancan mata da muke gani kullum cewa suke dorina ta musu banna a gaskiya ta saba yi mini banna kowane shekara amma banna da ta yi waga shekara ba taɓa yin shi balle ma yanzu lokacin damunar ga da ta shigo

mu talakawa ne gwamnati ba ta damu da matsalolinmu ba domin suna samun ci suna sha ko mun kai kukanmu wajen su sai su ke muna to kawai ba abin da suke yi muna gaskiya idan mun duba akwai matan da mazajen su sun ka mutu sun ka bar su da 'ya'ya sun dogara ne da wanga sana'a na kabewa suna dan saya sakun su na hatsi ko na masara suna ajewa. Wani kira zaki zuwa ga magabata? Muna kai kiran mu da gwamnati ta kama kama mana kuma 'yan meri ma su sa hannunsu su taimaka mana ko da ba su iya yin komai game da dorinan nan domin saboda abin da zamu ci ne mu mata muke wanga wahala. na muka zo ƙarshen labarin na sashen Hausa yanzu kuma ga Habibu Garba ɗaukar labarin sashen zabarmanci a yi saurari lafiya.